Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum yankuwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Iman kashi na hamsin da shida. Wanda marubuci marubuciya da Daidar ta rubuta, muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube domin nishaɗinku. ku. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a yaushe. Ina godiya sakamakon sakonnin fatan alkhairi da kuma addu'o'i da na dinga samu daga kare ku. Sakamakon sabon labarin da na fara kawowa mai suna gidan sarauta a wannan channel ɗin tamu. Kada dai ku manta da ci gaba da danna mana subscribe tare da alamar kararrawa. Ga waɗanda kuma suka danna mana subscribe su ci gaba da danna mana like. Tare da yi mana comment akan dukkan wani shiri da muka ɗora muku mun gode. Iman na gama awwala ta fito sosai ta tsorata ganin Ami. Ta sunkuya da kai hankali ta ce, Ami ba komai fa. Ami ta ce, daga gidan Halima kin koma gidan gwaggwani? Ta girgiza kai ta ce, a'a. Amit ta kasa da murya ta ce to ki gaya min me ya faru. Cikin sanyin murya ta ce ba komai fa Kawai dai kamar bana jin daɗi ne. Ami ta ce ba ki jin daɗi kuma ta gyaɗa kai Ami ta ce ina ne ke miki ciwo ta girgiza kai ta ce a'a ba inda ke mun ciwo kawai dai bana jin daɗi. Shiru Amite tana kallon ta can ta ce to ki sallah ki fito yanzu Iman ta gyaɗa mata kai. Ami ta juya ta fita. Har iman ta idar da sallah ta kasa daina hawayen da ba ta san dalili ba. Ta yi ƙoƙarin daina hawayen amma kan ya faskara. Har sannan gaba da ya kanta da yake fashewa ta yi da koka. A hankali ta zinginar da kanta jikin gado. Amina idar da sallah ta yi ta jiranta ta fito amma shiruwa kan ya sa ta miƙe ita ma gaba ɗaya ta rasa miƙe mata daɗi. Gashi ta ƙara kiran gwaggo ba ta ɗauka ba ta san wayar na can ƙarƙashin filo. hankali ta buɗe ƙofar ɗakin ta ranta zaune kan darduma. Ta jinginar da kai da gado tana bacci. Ami ta ƙara sayin da take da duka ta kai hannu a jikinta. Ta ji ba zafi. Buɗe idan ta imanta yi ganinta ta ja baya Amina kallonta ta zauna gefen gadon ta ci. Ki gaya min me yake damun ki please Iman. Dan murmushin ƙarfin hali ta yi ta ce Ami ba komai ba, yanzu na ji sauki Ami ta dinga ta kafin ta ce to ki fito ki ci abinci tashi ta a hankali. Ta ɗauke sallayar ta ninke ta bayan Ami zuwa falo. Ami ta zuba mata abinci a kicin ta kira ta miƙewa iman ta yi daga zaunan da ta yi a falo. Ta tafi kicin ta amso abincin ta ta dawo falo ta zauna. Sosai Ami ke karantar ta tana cin abincin. sai dai bata ce mata komai ba. Ganin za ta je ta ajiye abincin da ko rabi bata ci ba, amma ta ce, dawo ki cinye abincin nan. Kamar za ta yi kuka ta ce, Ammi ya mun yawa. Amma ta ce dawo ki cinye na ci. Babu yanda ta iya haka ta koma ta zauna tana tura abincin da kyar har ta cinye. Ta je ta ajiye filet ɗin a kicin ta dawo falo tana kallon amma ta ce, Amina na son zan kwanta. amma ta ce, Ishan fa, ta ce ba bacci zan yi ba kawai zan kunna kallo a ciki. ba ta ce mata komai ba kan ya sa ta wuce ɗaki ta bi ta da ido har ta rufe ƙofa. Ita dai tana zaune a falo har takwas da rabi aka yi sallama bakin ƙofa. Amsawa ta yi mujayi da ya shigo falon Amina kallonsa ta ce sannu da zuwa. Ya ɗan yi murmushi ya zauna ya ce ina yi ni Ami. Ami ta ce lafiya lauya gida ya ce alhamdulillah kwana biyu. ya ce lafiya kalau Amina kallon shi ta ce baka da lafiya ne yar dariya ya yi yana shafa kan shi ya ce a, a'a me kika gani ta yi kai ta ce ba komai a zubo maka abinci ya ce alhamdulillah Shiru yana kallon fim ɗin da ake yi a TV can ya kalla Ami ya ce Abba ya ce Iman ta ji. Iman ta ji ammi ta ce oke tana ciki ina jin ta kwanta bar na tashe ta. ya kalla agogo sannan ya kalle ta ya ce ba ta da lafiya ne ya girgiza masa kai a mita ta ce lafiyar ta kalau amina kallon kofar ɗakin ta ta kwala mata kira ta kira ta yi sauko, amma shiro can amita miƙe ta tafi ɗakin kwance ta ranta ta rufa da dubet amita karasa ta cire dubet ɗin da sauri iman ta rufe idan ta da mamaki an muke kallon ta iman kina son ɓata miki rai a gidan nan yau ba za ki gaya min me ke damun ki ba wani abin ya faru ne ba za ki gaya min ba iman ta yarda sa da ido ta miƙe zaune tana goge guntun hawayen idanta a hankali ta ce a miki ya haƙuri ni na ce miki ba komai fa amma ta ce wani abin ya haɗa ki da gwaggwa iman ta ce a ni ban ma daɗe a gidanta ba kawai dai Ami ta ce to zan kira dadinki yanzu kuwa gaya mishi. don ba zan yadda ki samun ciwon kai ba na zama na wannan ai wulakanci ne ke yarinya ce za ki zauna kina kuka ki faɗa min matsalar ki ki ce min kawai dai ba ki jin daɗi ko iskancin ki na da ne zai dawo yanzu kuma ki tashi ki fita bana kiran ki juyawa mitaraya ba ce ta fita ɗakin tana mamakin hali irin na iman ta san ko da rufe ta za ta yi da doka ta dage a kan sai ta gaya mata ko kukan me take. to taurin kanta ba zai taɓa bari ta faɗi ba. Ita kanta taurin kan iman na damunta ne ba kaɗan ba. Falu ta koma ta zauna tana kallon mujayi ta ce ban san me yake damunta ba. Tun da su take kuka na tambaye ta me matsalar ta take gaya min. Kuma kukan na iskanci ne da jin daɗi. Dama ranta ɓace ta bar gidan tun da na ce kar ta kwana inda za ta je. Mujahid na kalam ya ce kuka kuma buɗe kofar ɗakin iman ta yi ta fito kanta ƙasa. Mujahid ya dinga kallonta har ta ƙaraso cikin falon ta zauna ta ce ina ne?" Ya ce lafiya lau me yake damunki? Kin cewa komai ta yi a misai kallonta take, can kuma dai ta tashi ta wuce ɗaki. Iman ta dai kai da gwiwa ya miƙe dawo kusa da ita ya durƙusa yana dubanta ya ce, Me ya faru Iman, an miki wani abu ne? ta dago kanta ta wani turo baki ta ce ba komai shiru yana kallon ta ya ce tashi mu je abba na kiranki miƙewa ta shi ma ya tashi ya nufi kofa ta bi bayan shi sai da suka yi nisa ya juya yana kallon ta da kyau ya ce ba za ki gaya min kukan me yake ba ta ce kawai yanayin ne baya min daɗi ba ba ta jira cewar shi ba ta wucewar ta yi bi ta da ido can dai ya bi bayanta Zaunawa falon abba ta yi bata yadda sun haɗa ido da abban ba ta gaishe shi ya amsa. Ya ce me kike so a ranar sauka alkur'anin ku? Shigo ta ɗan yi can ta murmushin ƙarfin hali ta ce, Abba kawai da dai amin abin da aka yi masu maimun ya ce, to masha Allah, za ki iya tafiya. Miƙewa ta yi ta masa sai da safe ta nufi kofa mujahid ya bi ta da ido har ta fita. Wanka Iman ta yi bayan ta koma fat ɗinsu tana saka kayanta text ya shigo wayarta. Ta kalli sikirin ɗin. Ɗauke kai ta yi ganin Sadiq ne ya turo saƙon ta ƙarasa shirin ta ta bar wayar nan gaban madubi. Ta kashe wutar ɗakin ta kwanta. Ta jima bacci bai zo mata ba sai juye-juye take da ƙarshe dai baccin ya ɗauke ta. Washi gari ya kama ranar Juma'a duk yadda Iman ta dinga jin ciwon kai haka ta shirya. Ta wuce Islamiyya. Karfe sha ɗaya kuma ta dawo gida. Har sannan dai ba ta wani dawo normal ba, don gaba ɗaya abin da ya faru jiya ya ki bari ta manta. Abin da ya faɗo mata kuwa da abin ya faɗo mata sai gabanta ya mugun faɗuwa. Sai dai tana ganin motar daɗi a fakin space alamar ya dawo, ta ji daɗi har ranta. Tana fitowa wanka ta ɗawayar ta ta ɓoye a press ta buɗe Miskol ɗin Sadiq ta gani har uku da text biyu bayan na jiya da daddare da bata buɗe ba. Ta ki buɗe text ɗin Taylor ɗin wayar ta mayar cikin press ɗin ta gama shiryawa sannan ta fito falo. Tana murmushi ta karasa ta gaida dadi da ya fito falo dadi na kallon ta Lafiya lau mama na lafiyar ki kuwa? Ta buɗe ido ta ce ƙwarai kuwa dadi a hanya ya ce alhamdulillah ya shirin walima. ta yar dariya ta ce dadi na yi ne amina ke jera ma dadi abinci a dainin sai ta take dadi ya ce ga saraba ki can aminki ta sami ki a fridge cike da jin dadi ta ce to na gode dadi da yammacin ranar iman ta tafi kai ma ina abinci sallama ta ta shiga falon dadi ne zaune falon sai kawo bala ga umma ma zaune ta sha zumbulelin hijabi kanta ƙasa. Ga wasu kawunan tare biyu su ma a falo. Ina dai na zaune kan tabarma ta yi takumi tana sharɓar koka. Ganin Iman ta shigo cikin rawar murya ta ce wallahi ba ta fi wannan yarinya ba muka auro ta talle. Iman ta gaishe su ta ajiye abincin hannunta ta fita. Dadi ne sau ne falon inna bayan su kawo bala umma da kawunanta sun fita Ina ta ce wallahi wallahi baka, ka ji rantsuwar musulmi ko? To rikayya ta ci albarkacinka ne don ina jin kunya ka ainin. Amma idan ta sake ta ko? Ta koda min kallon banza ne a gidan nan to ta da Amadu na ya kare ba ruwana. Zan nuna mata nina na haife shi. Ba wani shege ya haifa min shi ba, yanzu ma ni wallahi darajar ka da na mujahid ta ce tunda ni na yi wahala da shi kuma yana min biyayya kai ma kuma kana min biyayya matar da ba ma wai son matarka take ba amma ka dinga tsayawa tsakaninka da Allah kan lamuranta ita ba ta ƙi ba ma ta cutar da Aisha kai kuma ka damu da lamarinta duniya dai ba gaskiya Shi dai dadi bai ce komai ba yana sauraron ta ta baki ta yi ta miƙe ta ce, Ni dai ba ruwana kawai mata ta wani taho min da babban mutane, wai su ba na hakuri. Wallahi ta ci albarkacin mujahid, ta sai na musu korar kare ba kunyar kowa zan ji ba, ba ruwana. Matar da ba tsoron Allah gare ta ba, balle a raga mata. Dadi dai ya bi ta da kallo har ta shiga daki, sai ga ta ta fito ta zauna tana kallon shi ta ce, kana ji na bukar ni dai duniyan nan ka ba wanda bai san iman takwarata ba ce kuma kowa ya san ita kenan Allah ya baka ita kenan jika ta a wajenka to ya dai fi ya dai fi babu sabili da haka gaskiya ni dai ga dubu ashirin dina da nake ta tarawa a samo tikikin ragon da ya kusa ɗan maraƙi a yanka mata na saukan nan Allah kuma ya sa na tsoron Allah ne za ta yi ya yi mata albarka ya haɗa ta da mijinta na gari wato wannan yaro bulasawa shiru dadi yana kallon kuɗin da take mika mishi ta ce haba ka amsa mana yaro ka bar min hannu a sagale dan murmushi ya ce amma inna kin fasan ba ita kaɗai za ta yi sauka a gidan nan ba ya ci ta ce to ai shi ya sa na ce mata kwarata ya girgiza kai ya ce ai ummi ma ta ki ce buɗe baki ta ta ce yau na ga abin da ya ishe ni jibukar da wani zance to cewa na ban sani ba ai zuciya ma na son mai kyautata mashi ummi ko gaisuwar kirki tana min a gidan nan balle in dinga tuna cewa takwara ta ce ni dai ba ruwa na a dinga jin tsoron Allah yanzu me ma'anar hakan da ka faɗa salon Ahmad ya ji ya kullace ni Ni dai gashi ka tafi bakin kaleko ka siyo mata tiƙeƙen rago da na ce a kamata. Mikewa dadi ya ce to Allah ya saka da alkhairi sai an jima ta ce, to kai dai ka ja bakin ka kai shiru. Abin da naman ma duk a tsakura ma kowa da kowa a gidan, shi dai dadi bai ce komai ba har ya fita. Washe gari Asabar da wuri aka tashi a gidan aka fara girke-girke amma da ne ke girkin a nan bayan kicin ɗinsu. Abinci kala uku za su yi sai soye-soye tun daren jiya dama Ami ta yi samosa da sauransu, an ta kuma ta yi kek da dog nuts. Umma sai kaiwa da kawowa take kamar dai mai neman abu, fuska a ɗaure, ta shiga ta fita babu dai wanda ta ce masannu da aiki cikinsu. su ma babu wanda ya kalle ta. Maimun ne da Ummi suka shigo kicin kowanne sanye da sabbin ɗinkin da dadi ya musu na atamfa. Gaba ɗaya su uku masu sauka har da iman. Da hijab su wanda ya kasance ashkala yana jan ƙasa sosai suka yi kyau an ta ce kun yi kyau sosai. Amma dai kuna kallon agogo dai ko? Ami ta ce Allah ya sa ita waccan ta gama shiryawa. Maimun ta ce shayi kawai za mu sha sai mu je mu kira ta. Murya Umma suka je bakin gobar kicin ɗin tana kallon Ummi cike da masifa ta ce, Kin wuce kin cire kayan nan na jikinki ga les can na ɗinka miki ko sai na ɓata miki rai. Ummi ta kalla tamfar jikinta sannan ta ce les Umma zagi Umma ta ƙunduma mata ta ce, Dan uwarki zo ki fita ki cire kayan nan ko ubanki ne miki. Ummi ta nufi kofa ta fita amma dai sai aikinta take. Anti ta taba baki ita ma ta ci gaba da aikinta. Saki Umma ta ja ta bar bakin kofar kicin ɗin. Maimun ta da musu shayin ko biyu ta fita karfe bakwai da kusan rabi. Iman ta ta fat din su Maimun sanya da nata a tamfar wanda ya sha guga hijab din ta harkasa. Sosai ta yi kyau, anti ta ce, "Ye, eh, dota ta yi kyau sosai." amma ko yar foda ba za ki shafa ba iman yar dariya iman ta yi ta gaida anti anti ta amsa ta ce ki tafi daki ki ɗau foda maimun ki shafa kin ji tana murmushi ta juya ta fita ta wuce sama ɗakin su maimun ta shiga ta ɗau foda ta gaban miro ta shafa ta goga shafe da lips ta mai tukalo sosai ta yi wani sanyayyen kyau kamar wacce ta yi wani walƙiya ta yi wani kwalliya Juyawa ta yi ta daidai fitowar umma ɗakinta sosai gaban iman ya faɗi ta sunkuyar da kai. Har sa ta wuce maganar Sadiq ya faɗo mata a hankali ta ce ina kwana. Umma na mata shegen kallo ta ce kin saba gaishe ni a gidan nan ne ko kuma gulma da kini bibi irin na uwarki. To ko da kuskure kika sake gaishe ni a gidan nan wallahi sai na tsinka miki mari munafuka kawai sauran ciwo. Ita dai Iman bata ce komai ba ta dinga sauka stairs. Umma ta bi ta da kallon tsana karara har wani tafarfasa zuciyar ta yake. Iman na koma kicin anti ta ce ba gashi kin ƙara kyau abinki ba, dan kana da kyau kuma ba za ka ƙara da wanka ba. Iman dai murmushi kawai ta yi anti ta ce, kin dai karya ko gyaɗa mata kai ta yi anti ta ce, to maza ki tafi suna jiran ki a mota. Sai mun zo insha Allah. Iman har ta nufi kofa ta juya ta marerece ta ce anti za ku taho da inna. Anti ta ɗan yi dariya ta ce tab to ban dai sani ba amma kila mu taho tare. Ami dai sai kallonta take ganin yadda ta rame kamar wacce ta yi ciwo na sati ɗaya. Iman ta yi musu sallama ta fita a kicin ɗin. Ta dada su maimun har sun shiga mota suna jiranta. Ita ma shiga motar ta yi aka wuce da su islamiyyarsu. iman dai sai muraja'a take a zuciyarta har suka iso islamiyyar tasu da yake islamiyyar sananniya ce kuma da yawancin yaran masu shi sosai ne a makarantar manya-manyan mutane ne ba na wasa ba suka halarci taron walima sauka ciki kuwa har da 'yan gidan bulasawa gaba ɗaya da shi kansa bulasawan duk da yaran matarsa ta biyu kaɗai ke zuwa islamiyya wato sumariya da ƙannanta banda kannan Sadiq don su tasi islamiyyar daban amma kan bai hana mahaifiyar Sadiq zuwa wajen sauka alkur'anin ba su dadi da abba da kawo bala da kannan ina audu audu dan tsot kamar yadda ta kira shi da sun zo gun saukan ma sai da ɗalibai uku suka yi karatu sannan santi da ammi suka iso wajen Iman ta ji daɗin ganin aminta don ita ce ta bakwai za ta yi karatu, Mariya kuma ta shida. Maimun ta goma. Tunda Iman ta da ido da Sadiq da ke wajen tare da mahaifin shi, gabanta ya faɗi ba ta sake yarda ta kalli direction ɗin da suke ba. Lokaci ɗaya duk mood ta gaba ɗaya canja. Har aka zo kanta a karatun. Sadiq ya kasa ɗauke idonsa a kanta ko na sakan ɗaya ne. Gaba ɗaya tana karatu da ƙira'a tajwidan sosai da sosai. babu wanda bai mayar da hankali kan karatun da iman take na suratu dukkan ba so masha Allah ta kuma burge kowa na wajen ayoyi ashirin na farko ta karanta na suran nan take kuma bulasawai rubuta cek na dubu ɗari biyar ya miƙa wa sadiq da ke kusa da shi ya ce a bata ta iya karatu sosai sadiq ya amsa yana kallon mahaifin nashi ba bulasawa kaɗai ba mutane biyu a wajen sai da suka yi mai iman kyauta domin suran da ta karanta ta faɗi tana magana ne akan musulunci sosai gaba ɗaya Masalaye irin haka kuwa na shaye-shaye da sauran laifuffuka da zinubai su nemi gafara su tuba. Daga ya dakatar da su kuma kada su koma gidan jiya Sadiq ya miƙe ya je ya samu ɗaya daga malaman su da ke coordinating wajen ya mika masa cek ɗin ya ce, daga Ahmad Bulasawa zuwa ga ɗalibar ku Fatima Abubakar Iman. Malamin ya amsa da jin daɗi yana masa godiya ya ce insha Allah zai isa gare ta. majahid bai so gun saukar ba sai karfe sha ɗaya tare da safina da ta cakare cikin tsadar les sai zuba ƙamshi take. Umma na ganin ta ta dinga washe baki tana mata sannu da zuwa. Ta miƙe da kujerar da take zaune ta ce, zauna ga kujera. Safina da ke taunar gam ta ce a haƙi zaman ki ajiya ga wani kujera can bari na je na zauna. Miƙewa Umma ta yi da sauri ta ɗauko mata kujerar ta ce shi zauna. Safina ta ja kujerar duk da ido hudu da suka yi da ammi da anti da ke wajajen a zaune ɗauke kai ta yi ta zauna tana cin taunar cingam ɗinta kaskas. Umma ta ji wani shegen daɗi ganin abin da ta musu don sai murmushi take ta ce, In ce dai ko gidan lafiya Safina. Safina na jiyo ido ta ce kalau wallahi hajiya. da yake ɗalibai ashirin ke saukan kafin karfe sha biyu da wani abu na rana duk suka gama karatun anan kuma malaman suka sanar da kyaututtukan da fatima abubakar ta samu da wasu daga cikin ɗaliban tun da himan ta ji wai bulasawa da kanshi ya yi mata kyautar kuɗi gaban ta ya dinga faduwa, umma da ke wajen kuwa da ta ji yawan kuɗin gaba ɗaya hautsinewa cikin ta a wajen ta kasa zaune waje ɗaya sai musu musu take Anta kuwa sai murna take tana sa albarka. Mujahid ya dinga kallon iman da take rasa da ido da kowa hotuna aka shiga yi a watan. Kowa hoto yake sanyi da bulasawa da ke ƙoƙarin ganin ya bar wajen. Mariya ta ja iman daga wajen anti ta ce, Zo mu je mu yi hoto da family ɗina. Haka iman ta dinga binta suka isa inda familin bulasawa ke tsaye. Mariya ta ja ta gun babanta ta ce abba za mu yi hoto da ita sunanta Fatima. Bulasawa na kallon ta ya murmushi ya ce masha Allah a ci gaba da kokari Fatima. Ta sunkuyar da kai ta ce na gode abba. Photographer din da ke waje ne ya dinga musu hoto Sadiq da ke tsaye gefe yana kallon su. Ya dawo gefen mahaifin nashi. Iman na ganin aka ta fara kokarin sulalewa.